Matiyu Sura ta goma sha biyu A lokacin nan a ran Asabar, Yesu yana ratsa gonakin alkama, almajiransa kuwa suna jin yunwa, sai suka fara zagar alkamar suna ci, amma da farisawa suka ga haka, suka ce masa, Kaga almajiranka suna yin abin da bai halatta a yi ran Asabar ba. Sai ya ce masu, Ashe, ba ku taɓa karanta abin da dauda ya ba sa'ad da ya ji yunwa shi da abokan tafiyarsa yadda ya shiga ɗakin Allah ya ci keɓaɓɓiyar gurasar nan wadda bai halatta ya ci ko abokan tafiyarsa masu ci ba sai dai firistoci kaɗai ko kuwa ba ku taɓa karantawa a taura ba yadda a ran asabar firistoci a haikalin sukan keta dokar asabar ba tare da yin wani laifi ba kuwa ina da ya gaya muku. ga wanda ya fi haikali a nan, da kun san ma'anar wannan cewa, Ni kam zaman jin kai nake nema a gare ku ba hadaya ba, da ba ku ga laifin marasa laifi ba, domin ɗan mutum shine Ubangijin Asabar. Sai ya ci gaba daga nan ya shiga majami'arsu, akwai wani mutum a nan kuwa mai shanyayyen hannu. Sai suka tambayi Yesu, suka ce, ya halatta a warkar a ran Asabar? Wannan kuwa don su samu su kai ƙararsa ne, ya ce musu. Misali, wane ne a cikin in yana da tunkiya, ta fada a ramin ran Asabar, ba zai kama ta ya fitar da ita ba? Sau nawa mutum ya fi tunkiya daraja, domin haka ya halatta a yi alheri a ran Asabar. Sa'an nan ya ce wa mutumin, miko hannunka. Ya miƙa, sai ya koma lafiyayye kamar ɗayan, amma farisa suka fita suka yi shawara a kansa yadda za su hallaka shi. Da Yesu ya gane haka, ya tashi daga nan, sai jama'a da yawa suka bi shi, ya kowarkar da su duka, sai ya kwaɓe su, kada su bayyana shi. Wannan kuwa domin a cika faɗar annabi Ishaya ne cewa, Gabara na wanda na zaɓa ƙaunatacce na wanda nake farin ciki da shi kwarai. zan sa masa ruhuna zai kuma sanar da al'ummai hanyar gaskiya ba zai husuma ko magana sama-sama ba ba kuma wanda zai ji muryarsa a hanya kyauran da ya tankwasa ba zai kakkarye shi ba fitilar da ta yi kusan mutuwa ba zai bishe ta ba har ya sa gaskiya ta ci nasara al'ummai kuma za su sa zuciya ga sunansa sai aka kawo masa wani bebe kuma makaho mai aljan ya kuwa warkar da shi har beben ya yi magana ya kuma sami gani mutane duk suka yi al'ajibi suka ce shin ko wannan shi ne ɗan dauda amma da farisiyawa suka ji haka sai suka ce ai da ikon ba'alzabul sarkin aljanu ne kawai wannan yake fitar da aljanu da yake yasu ya san tunaninsu sai ya ce musu duk mulkin da ya rabu akan gaba zai lalace ba kuma gari ko gidan da ya rabu akan gaba da zai ɗore in shaidan yana fitar da shaidan ya rabu akan gaba kenan to ta yaya mulkinsa zai ɗore? in kuwa da ikon ba'alzabul nake fitar da aljanu to ’ya'yanku fa da ikon wa suke fitarwa saboda haka su ne za su zama alƙalanku ni kuwa inda ikon ruhun Allah nake fitar da aljanu ashe mulkin Allah ya zo muku kenan yaya za a iya shiga gidan ƙaƙƙarfan mutum a washe kayansa in ba an fara ɗaura ƙaƙƙarfan mutumin nan ba sa'an nan ne za a iya washe gidansa wanda ba nawa ba ne gaba yake yi da ni, wanda kuma baya taya ni tarawa watsarwa yake yi. Don haka ina gaya muku, za a gafarta wa mutane kowane zunubi da sabo, amma wanda ya saɓi ruhun ba za a gafarta masa ba. Kowa ya aibata ɗan mutum za a gafarta masa, amma wanda ya aibata ruhu mai tsarki ba za a gafarta masa ba duniya da lahira. Ko dai ku ce itace kyakkyawa ne. ’ya'yansa kuma kyawawa, ko kuwa ku ce itace mummuna ne, ’ya'yansa kuma munana. Don itace ta ’ya'yansa ake gane shi, ku macizai, yaya za ku iya yin maganar kirki alhali kuwa ku mugaye ne, don abin da ya ci rai shi mutum yake faɗa. Mutumin kirki kam ta kyakkyawar taskar zuciyarsa yakan yi abin kirki, mugu kuwa ta mummunar taskar zuciyarsa yakan yi mugun abu. Ina da ya gaya muku, a ranar shari'a duk hululun da mutum ya yi za a bincike shi, maganar ka ce za ta kubutar da kai ko kuma ta hukunta ka. Waɗansu malaman attaura da farisiya suka amsa masa, suka ce, Malam, muna so mu ga wata alama daga gare ka. Sai ya amsa musu ya ce, ’yan zamani mugaye maciya amana suke nema su ga wata alama, amma ba wata alama da za a nuna masu sai dai ta annabi Yunusa. Wato, kamar yadda Yunusa ya yi kwana uku dare da rana cikin wani babban kifi, haka kuma ɗan mutum zai yi kwana uku dare da rana a cikin ƙasa. A ranar shari'a mutanen Niniba za su tashi tare da mutanen zamanin nan su kada su. don sun tuba saboda wa'azin yi nusa, ga kuma wanda ya fi Yunusa a nan. A ranar shari'a, sarauniyar kudu za ta tashi tare da mutanen zamanin nan ta da su don ta zo ne daga bangon duniya ta ji hikimar Suleimanu, ga kuma wanda ya fi Suleimanu a nan. Bakin aljan, in ya rabu da mutum, sai ya bi ta wurare marasa ruwa don neman hutu, amma baya samu. Sa'an nan sai ya ce, zan koma gidana da na fito. Sa'ad da kuwa ya koma, ya tarar da gidan ba kowa a ciki, shararre, ƙawatacce, daga nan ya je ya ɗebo waɗansu aljannu bakwai da suka fi shi mugunta, sai su shiga su zauna a wurin. Wannan mutum ƙarshen zamansa ya fi na fari lalacewa, haka zai zama wa wannan mugun zamani. Yana cikin magana da taro. sai ga mahaifiyarsa da ‘yan uwansa suna tsaye a waje, suna nema su yi magana da shi. Wani ya ce masa, Ga tsohuwarka da ‘yan uwanka suna tsaye a waje, suna so su yi magana da kai. Sai amsawa wanda ya gaya masa, ya ce, Wace ce tsohuwata, su wane ne kuma ‘yan uwana? Sai ya miƙa hannu wajen almajiransa, ya ce, ga tsohuwata da ’yan uwana nan, ai, kowa ya yi abin da Ubana da yake cikin sama yake so, shi ne uwana, shi ne ’yar uwata, shi ne kuma tsohuwata.